daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM. da kuma tashar motar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma ya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma a saurare mu kai tsaye a kafar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau litinin goma ga watan yuni shekarar 2019 Yusuf Aliyu Haranda ne, tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo muku da shirinmu na wannan lokaci naku daga nan birnin Washington DC. Cikin shirin namu na wannan daren naku muna tafa da rahoto a kan badakalar da ke kai kawo tsakanin gwamnatin jihar Kano da masarautar ta jihar Kano. sai kuma ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta sake kafa tarihi a Majalisar Ɗinkin Duniya Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don mu ba ku dama ku bugo ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine ya kuke kallon wannan ɗauki ɗaiɗai da ake wa rayuwar jama'a a arewacin Najeriya. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa lamba ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma duk a takaice. Amma sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa a duk bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba donald trump a yau litinin ya yi ikirarin cewa amurka ta rattaba hannu abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da mexico trump ya ki ya bayyana ƙarin bayani akan abubuwan da ke ciki kuma jami'an mexico sun musanta wani bangare ne yarjejeniyar kan kwararar bakin hauren. ga dukkan alamu misali ne na shirye-shiryen yarjejeniyar masu neman mafaka a yankin baki daya idan aka tabbatar da daukan matakan da suka amince da su a satin da ya gabata tsakanin washington da mexico city don hana karuwar bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka zuwa amurka mun amince da matakan da muka ɗauka da muke gabatar da kuma muke fatan samun nasara ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya faɗa 'yan jaridu yau litinin amma idan ba su amince ba za mu ci gaba da shiga irin wannan tattaunawa a lokacin da ake tambayarsa a mexico city kan wani bangare na dokar da mexico ta amince na ci gaba da ƙara siyan kayayyakin gona daga amurka yayin da trump yake ba da shawara a wani saƙon twitter da ya wallafa ya ce ebrard eh, kawai ya ce matsalar bakin haure daban take da harkar cinikayya akalla mutum 95 suka mutu a tsakiyar mali a yau litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a daren jiya suka buɗe wuta a kan jama'a tare da cinnawa gidaje wuta wani ɗan jarida a yankin ya faɗa wa sashin faransanci na muryar amurka cewa harin ya auna ƙauyen sabanatu kusa da tsakiyar garin mofti ya kuma ce adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa ya haura ɗari tun da farko rahotanni daga ƙauyen sun ce akwai yiwuwar farmakin mayakan kabilar fulani ne suka kai akan 'yan ƙabilar dogon mazauna wurin tashe-tashen hankula suna ta faruwa a shekaru da dama tsakanin manoman dogon da kuma fulani makiyaya a ranar 23 ga watan maris kusan fulani 160 aka kashe yayin da 'yan bindiga suka kai farmaki a ƙauyen ogosago a cikin wannan yankin sai dai ana zargin maharban kabilar dogon da kai harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da irin gagarumar zanga-zanga da aka yi a ranar lahadi shugaban yankin hong kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece kuce wanda zai rika ba da damar a mika mutane da ake tuhuma ga cana domin a yi musu shari'a kiyasin adadin mutanen da suka fita zanga-zangar ya bambanta inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan shugabar yankin hong kong carrie lam ta faɗa wa 'yan jaridu cewa ita da tawagarta ba su yi watsi da duk wani ra'ayoyi daga da aka bayar ba da aka bayyana akan wannan doka mai matukar mahimmanci ba ko da yake ta yi tunanin dokar na da mahimmancin da ya kamata a samar da ita yayin ganawarta da manema labarai lam ta kara da cewa suna sauraron dukkan ra'ayoyin da fannoni daban-daban suka bayyana kan ƙoƙarin samar da wannan doka tana mai cewa gwamnatinta ta yi sauye-sauye da dama kan dokar bayan ƙorafe-ƙorafe da aka yi. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a taskar rahotannin namu kuwa inda har yanzu ake ta takaddama tsakanin gwamnatin jihar Kano da kuma majalisar sarakuna ko a ce masarautar ta jihar Kano wanda ya ci ya cinyewa. Yau ma dai wata sabuwa ce ta ƙara kunno kai. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. A ƙarshen makon jiya ne dai rahotanni suka mamaye kafofin labarai na cikin gida Najeriya game da ganawar sarkin na Kano da kuma gwamnan na Kano a can Abuja. A wani mataki da ake ganin yunkuri ne na lalubo bakin zare game da takaddamar da ke tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai kwana guda bayan ganawar sarkin na kano ya amsa tuhumar da ofishin sakataren gwamnatin kanan ya yi masa dangane da batun kudaden da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kanan ke yi kimanin naira miliyan dubu hudu a cikin wasikar sarkin ya ce kudaden da ya gada daga marigayi mai martaba sarkin kano ado bayero ba su kai naira miliyan dubu biyu ba yana mai cewa ba shine babban jami'i mai kula da asusun masarautar kano ba sai dai shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano barista ga gajirimin gado wadda cikin rahoton ta na farko game da binciken ta shawarci gwamnati ta dakatar da sarkin na kano muhammadu sanusi na biyu domin ta sami sukunin kaddamar da binciken yadda ya kamata ya ce ganawar sarkin da gwamnan na kano bai shafi aikin hukumar ba game da wannan batu gwamnati na da karfin iko misali muka gama bincike muka aika mata da takarda muka ba su rahoto muka ba su su yi aiki da shi ko kasu yi aiki da shi wannan dama amma maganar shi binciken a ce an kashe shi to ba za a iya yi ba saboda doka ta kare mu daga wannan abu so sannan kuma an ka duba za a ga ah, ita kanta ma binciken an kawo kararraki ne aka kawo muke akwai wanda suke jira in an gama wannan aikin suna ganin haƙƙin su zai fito to in kuma ka zo ka ce adina kuma wa zai ba su haƙƙin su za mu ci gaba da aikin mu da aikin mu mu abinda muka ce a bamu dama mai aikin mu yanda ya fi dacewa shi ma dai daraktan labaru na gwamnan na kano malam aminu kabiru yasar ya yi karin haske dangane da batun ganawar da aka yi tsakanin gwamna ganduje da sarki sanusi na biyu wannan ba yana nufin cewa an samu masalaha ko an cimma matsaya dangane da su batutuwa da ake ciki ba ya kamata jama'a su fahimta cewa majalisar masarautar kano ta kai wa'insu ƙararraki kotuna dangane da batun kirkiro da masarautu kotunan nan suna ci gaba da aikinsu ba tare da majalisar sarki ta janye wa'annan kararraki ba haka kuma a gefe guda gotin jihar kano tana ci gaba da gudanar da bincike dangane da yadda majalisar masarautar kano ta kashe kudadanta a wani dantaki na lokaci kuma allah da ikonsa za a ci gaba da yin wannan bincike saboda haka wannan kamar yadda na faɗa taro ne aka yi na a tattauna ba na a yi masalaha. to amma hajiya sa'adatu babu ahmad da ke zaman mai magana da yawan majalisar masarautar kano ta ki cewa uffan dangane da wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida sarkin noma Mahmud Ibrahim Kwari. Ita kuma jamhuriyar Nijar ta samu damar ɗarewa kan kujerar sulhu a Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda masana ke ganin cewar ba dai girin-girin ba dai ta yi mai. Mahmud. Janguriyar Nijar ta samu gagarumar nasarar zama mamba ta kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da ta samu amincewar ƙuri'un ƙasashe 191 daga cikin ƙuri'u 193. Wannan nasarar ana danganta ta da kutsawar diplomasiyar ƙasar a baya-bayan nan kamar yadda wani mai nazarin abin da ke kai yana kawo a wannan ƙasar cewa da Abdullahi Kado ya yi mini ƙarin bayani. Ƙasa biyar su ga hawa kujerar naki amma muryar Nijar ai tana tasiri amma ba ta yi hawa kujerar naki to amma wannan ana ganin wata gagarumar nasara ce ta diplomasiyyar Nijar da aka kai ga wannan mukami kwarre da gaske wannan ba a ce ba a'a amma abin da muke so mu yanzu shugabannin mu fi. yi ai kokowa babban kokowa wadda za a yi na a faɗaɗa wannan kujerar naƙin nan ya zamanto ko da afirka ce ita kundun balar da ita kaɗai a ce ita ma tana hawa kujerar naƙi saboda kujerar nan ta naƙi ba ƙaramin eh, alfanu take da ba kun ba ƙaramin illa take yi ba saboda kana kallo wani rashin gaskiya gashi za a kulla ma wata ƙasa wata ƙasa ta ce za ta kulla ma wata ƙasa wata rashin gaskiya sai a ce za a yi ƙura'a sai kaga wata ƙasa ta ce ba ta yarda ba wannan shine karo na biyu da jamhuriyar ta Nijar ke samun wannan matsayin a tarihinta domin a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1980 zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 1981 jamhuriyar ta Nijar ta rika wannan mukamin da wa'adinsa ke shekaru biyu kawai masanin al'amuran yau da kullum Abdullahi Kado ya yi gargadi ga mahukumta da wanda zai wakilci kasar ta jamhuriyar Nijar a wannan kujerar a majalisar ɗinkin duniya. Abin alfahari ne saboda Hausa suka ce wawa biyu ne duniya da wanda an ka kiro aka ce zo mai aiki tare da kai ya kiya da wanda ba a kira ba ya sa kan shi. Kenan tunda Allah ya sa Nijar an kiran yata kenan ba zattewa ta zama wanya ba dole sai ta kama amma abin da muke kira ga 'yan niger ga magabatanmu na niger ga mahukuntanmu na niger ga shi wanda za su tura ya wakilce mu ya wakilci ƙasa to magana ta hawar abin da zai yi ya kamata ya imani da allah wurin ga irin abubuwa ka san adawaya majalisar ɗinkin duniya ka haɗa ra'ayi na kirki naka na kanka ko kuma ra'ayin ƙasar ka ƙasar ka ba ta haɗa ra'ayin ta balle kai ka haɗa ra'ayinka sun dai yi ta ne kawai suna yawo da hankalin al'ummar duniya suna yawo da jama'a suna yawo suna abin da suka gada dama tunda kaga duk inda ake yakin ga sai majalisar ɗinkin duniya ta aika ko da ta aika sojoji ko ta aika jami'an lahiya to inda duk ta aika jami'an nan na sojoji ko ta aika jami'an lahiya babu wani abu na a zo a gani wanda za a yi kasashe goma sha biyar ke kumshe da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya daga cikinsu biyar na da kujerun dindindin da suka hada da ƙasar amurka faransa ingila rasha da kasar china banda jamhuriyar nijar kasar tunisia ma daga nahiyar afirka ta samu wannan kujerar ta wa'adin shekaru biyu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Kasar mu za mu yau kishi, kasar mu zamiya duba. To a gaida Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Nijar. A kan dai wannan batu na tsaro muke so yau ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai maudu'inmu shine ya kuke kallon wannan ɗauki ɗaiɗai da ake wa rayukan al'umma a arewacin Najeriya, amma kamun nan mu shakata da wannan. Wai ƙasa ana kasta yankin arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. mallakin masu mulki sarkin da kai kayo. Mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabbana ka horen basira wa ɓaci zanayo. Zan faɗakar da duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen arewa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To daga jihar Jigawa wa muke da shi a jihar Jigawa? Kana magana da Muhammad Isa biyu Gomari karamar hukumar birnin a jihar Jigawa da aka fi sani da Tela Kwalli Gomari. To Malam Isa muna jin ka. Tela Tela Kwalli. To Malam Tela muna jin ka. Yawwa gaskiya abin da zan ba da shawara akan wannan harkokin tsaro. Buhari ya dage gaskiya tsakanin da Allah kar ya kula da sauran wasu mutane ya tsaya tsakani da Allah ya yi aiki amma muddin idan ba haka ya yi ba wallahi harkar tsaron Najeriya bangaren arewacin Najeriya gaskiya ko duba. To. Ina ba shi shawara ina ba shi shawara ya tsaya ya yi bincike akan harkokin nan kuma yana bin baya idan ya bada aiki yana bin baya muddin idan ba bin baya yake ba wallahi har ga Allah ba za samu ci gaba ba. To Allah ya sa mu dace. bari mu koma mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Tana magana da injiniya mai jiyar makeri gobe jihar Niger to injiniya muna jin ka wato gaskiya akwai sakaci da gwamnati ta yaya jami'an tsaro a tura su ana ta'addanci su ke zuwa sai an ta'adda sai yi aiki sun wuce sannan su zo to gaskiya akwai abin tambaya ko gwamnati ba da gaske take ba ko ko jami'an tsaron nan ba da gaske zai yi ba saboda gwamnati ta ki mataki ana kashe bayan Allah a tura jami'an tsaro ke zuwa kuma an ce an ba su kayan aiki an ba su koni ke zuwa to gaskiya akwai abin tambaya na nan. To kana ganin cewar kenan ana yin abubuwa ana yin kudindine kenan? da eh, gaskiya da ake yi dan mu ga mu gane kan wanga abu a ce shi ana kashe bayan Allah jama'an tsoro su zo a haka su ga inda ake zuwa sai yan da sun yi aiki sun wuce sannan su zo suna buga buga gaskiya bai ba to mun gode mala injiniya bari mu tafi jihar adamawa muke da shi a jihar adamawa jihar adamawa eh, kuna magana ne da mai wada ban taje mazaunin ganye a jihar adamawa to muna jin kamala mai wada eh, gaskiyar magana abin da yake ta faruwa a najeriya wannan abin abin da yake faruwa tsakanin sokoto zamfara katsina sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Eh. ba abin da ya kamata buhari ya yi ban da ya bi kauyuka ya nemi malamai irin na kauye a sayi dabbobi a ba su su yi roƙon allah akan wannan abin da yake faruwa domin muna da security a najeriya wanda suke da hannu masu neman su karya gwamnatin buhari akan wannan abin ba wai abu ne ana yin ana yi ne da wani manufa don haka roko da muke ma buhari muna rokon allah ya taimake shi ya koma kauye ya bi malaman kauye a sayi dabbobi a basu a yi ta rokon allah ya kawo mana karfin wannan abin domin abin da ya sami sokoto ko katsina ko zamfara ya sami najeriya ne ga baki daya to mun gode malam mai wada allah ya kyauta to har yanzu dai muna nan muna sauraron ku ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku to mun samu kira daga garin gwamna wa muke da shi daga kaduna kana magana da zaharaddin abubakar daga kaduna to malam zaharaddin muna jin ka to mu yanzu maganan da zamu muna gode na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mai girman shugaban kasa yake buɗe baki yake magana eh yanzu shi da abin da mu muke roƙon Allah a kai kuma Allah ya amsa yana iya magana yanzu saboda matsalolin da suke faruwa da bai yi magana ba da matsaloli ne wanda za a zo a kashe rayuka a nan jihar Kano to alhamdulillah yanzu yana iya magana kuma yana tsawatarwa. To kana ganin yin magana shi kawai yana iya kawo tsaro kenan koko akwai su matakai da ya kamata a ɗauka. To Kaduna ya sauka bar mu tafi jihar Nasarawa muke da shi a jihar Nasarawa. To shi ma na Nasarawa layi shi ya tsinke muna nan dai muna sauraron ku. ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan ɗauki ɗaiɗai na rayuwar 'yan adam da ake yi a arewacin Najeriya. To muna da kira daga Kaduna, muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa ke magana. Suna Usman Mukhtar kan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To Malam Usman muna jin ka. To a gaskiya al'amari wannan barbarewar tsaro da ya yawaita a Najeriya fatan muna yin addu'a da fatan alkhari Ubangiji Allah ya kawo mana wannan tsaro. Kuma shi shugaban kasa Muhammadu Buhari jami'an tsaron nan waɗanda ake turawa don su kare lafiyar al'ummar dukiyoyinsu to gaskiya dinga bibiya ba ya kyale ba gaskiya dinga bibiya saboda akwai sakaci da ake gani na jami'an tsaro sakaci ya yi yawa ya kamata gaskiya dinga bibiya san wa'anda tura su rike mushi amana ka kare mutuncin Najeriya da sauran ma kasashe fita da fatan za ku tashi lafiya daga Usman fitar dan Nijar wanda yake da barci ne na gode. To Allah ya sa sakonka ya kai ga waɗanda aka yi da su. To daga daga Kaduna kuma dai har yanzu wake wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam Malam Musa ka kashe rediyon ka. Ka kashe rediyon ka da Allah. To kashe rediyon ka da Allah. Eh na kashe rediyo ai ba mata kusa. to muna jin ka to alhamdulillah gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan batutuwa dai da ake yi na wannan kashe-kashe da ake a arewacin najeriya ni ba yanzu ina da ayar tambaya dangane da wannan al'amarin saboda ka ga dai ba wani inyamuri ko wani bayarabe ko wani yare da yake zuwa arewacin najeriya yana kashe mutanen nan duk mutumin da za ga an kashe arewa dan uwanmu ne musulmi bahaushe wanda zai zo ya kashe wani dan haka ya kamata shugaban kasa ya daina yin kasa a gwiwa ya tsaya ya binciki wannan al'amari kuma wallahi wallahi ka ji na rantse maka ko rantsuwa mutum ya ba zai ka fara ba akwai wasu mutane da suke dingine a gefe akan jami'an tsaro akan wanda ake haɗa kai da su ana kashe wa'annan mutane nan da haka duk abin da ake kamar inda wannan ya bada shawara a yi addu'a din nan in Allah da Allah zai tona asiri duk mutanen da suke kawo wannan kasa akan wannan al'amari ko muna fatan gwamnati za ta waiwaya ta duba cewa arewan da tana da matukar muhimmanci a gare ta haka ma shugaban kasa ya tsaya kula amma gaskiya akwai wani kasu Allah ya kiyaye mu Allah ya kara shirye da mu to mun gode malam Musa bari mu koma jihar Kano a muke da shi a jihar Kano Usman Shehu ne to malam Usman muna jinka ka Eh, ne Fonso Falalu. Eh? Malam? Eh, abin da isa wannan lamari zai a yi kokari dai a sake yin addu'a. Eh. Don shugaban kasa yana kokari akan lamarin nan. Eh. Yau a ci gaba da addu'a Allah ya sa ya samu nasara kan wannan mata kasa gaba. To su al'umma me za su su kuma? Su ma su ba da gudunmawa ta addu'a. To baya ga addu'a ba wani abu da za su iya yi? eh to abubuwan da ya kamata yi masu hannu da shine su taimaka akan lamarin to Allah ya samu dace bari mu koma jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger kusa sama gana da yawon sabbin kashi daga Niger amma yanzu yana kiran ku daga Lagos to malam yawo muna jin ka wannan abu ya kamata a tsaya a tantance su don Allah Buhari ya kamata ya tsaya su ba wanda zai tura jami'an tsaron nan ya kamata ya kasance waɗanda zai tura za su rike musu amana su gida gaskiya abin nan akwai wata manufa a ciki bai yiwuwa a ce arewacin najeriya na haka kawai ake tafin maɗe bayan ɗaya ana ta kashe ba kuma ga jami'an tsara a ce amma da an yi magana sai ka sun ce ai su ba a ba su wani umarnin hajji ba duk kwanakin ba a kwanda ta kai a shinkafi a kwanda magana da ta kai ta sanin shinkafi ya ce an je da su jami'an tsara amma da aka ja mutum suka ce an san su ba ba su ne. To mun gode Malam Yawo Dan Fulani da kiran ka za mu kammala wannan sashe namu na kiraye-kiraye. Muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu damar bugowa ba gobe ma rana ce ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. jama'a ku da wannan marece na litinin muna fatan kuna nan kalau kamar da muke anan washington dc bari mu fara da labarin abin da ya faru a ranar juma'a a birnin paris na kasar faransa inda aka cafke shugaban hukumar kwallon kafa na kasashen afirka wato hukumar cap kenan dr ahmad ahmad wanda yanzu ya riga baro ita birnin paris din domin ya nuna duniya cewa kamun da aka ce an yi masa ba haka ba ne. a ranar alhamis ne kafofin watsa labarai da dama suke ba da labaran cewa an kama shi wannan madugo na hukumar kwallon kafa ta afirka kuma an tsare shi irin talalar cikin gida dinnan da ake yi saboda wani zargi da ake mishi na mundahana daman da shi dr ahmad ya je can paris ne domin ya halarci babban taron da aka yi inda aka sake zaben gianni infantino a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa na duniya wato fifa kuma an kama dr ahmad ne a bisa zargin cewa ya yi mundahana na mankudan kuɗin da sun kai kusan dala 830 har ila rahotannin sunan na cewa ba ma shi kaɗai aka kama ba an kama shi tare da wasu mukarabai na hukumar ta kaf a nan cikin hotel sa tunzu dai shi dr ahmad ya bar birnin na paris tun ranar juma'a domin ya kara jaddada duniya cewa kamun da aka masa ba kamun gaske ba ne. masana harkokin kwallon kafa da dama suna cikakkar najeriya suna zarginta da cewa bata shirya wa shiga gasar cin kofin duniya na matasa kasa ga shekaru 20 da ake a kasar poland bana bana abinda ya hada hada zargin su kansu hukumomin wasa na najeriya din kamfan dillancin labarun najeriya to nan ya ruwaito cewa yanzu kasashen da afirka take fankama da su su ne mali da senegal a wannan wasa da ake na 'yan kasa ga shekaru ashirin na duniya mali dai ta yi kunnen doki na ɗaya da ɗaya a wasan da ta yi da panama sannan ta zo ta lallasa ƙasar saudi arabia wacce ita ce zakarar nahiyar asia da ci hudu da uku haka zalika ita ma senegal dukkan wasannin ta guda biyu ba wanda bata ci ba sannan kuma ta zo ta yi konan doki na sifili sifili wato babu da babu kenan da ita mai masaukin poland har zuwa yanzu ba wata kasa da ta sha senegal a wannan wasan da ake yi godwin bamiboye wani jami'in hukumar kwallon kafa ta birnin abuja da wata hira da jaridar vanga ta yi da shi yana ɗaya daga cikin mutane da suke caccaka wannan kungiya ta flying eagles nigeria wadda ya ce sun shiga cikin wannan wasa ba ta da sun shirya mashi da kyau ba. cristiano ronaldo ya ce baya da wani shiri na ya yi murabus daga harkar kwallon kafa ta duniya bayan da ya taimaki kasar shi portugal ta samu gagarumin nasarar lashe kofin farko na nations league da aka yi jiya a lahadi ronaldo dan shekaru 34 ya taka rawa sosai da wannan nasarar da ita poland wato ita portugal ta samu ta lalasa netherlands da ci ɗaya da babu a porto wannan nasarar tana da muhimmanci ga shirin ronaldo da yake shi kaɗai ne ya rage daga shirin 'yan kwallon da suka buga portugal a wasan euro na shekarar 2004 inda kuma aka cacciki ita portugal din a cikin gidanta inda greece suka ci su a wannan wasan da aka yi a lokacin na shekarar 2004 abin da ya sauka labaran ne yau kenan mun barku lafiya daga washington da Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni a takaice. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na maraice. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Yusuf ga labaran a takaice. Har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa a duka bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba Donald Trump a yau litinin ya yi ikirarin cewa Amurka ta rattaba hannu a abin da ya kira wata muhimmiyar yarjejeniya da ta shafi shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. Akalla mutum 95 suka mutu a tsakiyar Mali a yau Litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a daren jiya suka buɗe wuta a kan jama'a tare da cinnawa gidaje wuta. Wani ɗan jarida a yankin ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa harin ya auna ƙauyen Sabanutu kusa da tsakiyar garin Mopti. Duk da irin gagarumar zanga-zanga da aka yi a ranar Lahadi, shugabar yankin Hong Kong ta ce za su ci gaba da wani shiri da ya janyo cece-kuce wanda zai rika ba da damar a miƙa mutane da ake tuhuma ga China domin a yi musu shari'a. Kiyasin adadin mutanen da suka fito zanga-zangar ya bambanta, inda aka ce ya kai tsakanin ɗaruruwan dubbai zuwa mutum miliyan. harbe-harben bindiga ya janyo tarwacewar mutane a kan titina da ke tsakiyar birnin port au prince a jiya lahadi inda har aka samu asarar rayuka biyu To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namun a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin muhammad hafiz baballe da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni kamar kullum julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam